subscribe and sign up. Please ke subscribe sanarwa don samun sabbin da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Littafin kurkuku takon karshe. kashe na arba'in. Allah sarki Angel, ashe da rabon wata ranar rashin jinki zai yi mun amfani. Kasa ƙarasa maganar yayi da sauri cif ya riko hannunsa a cikin nashi cikin sanyin murya ya ce kai hakuri ni ban zo don na fama maka raunin da ke a cikin zuciyarka ba na zo ne don na tallafa rayuwarka idan har ka bani haɗin kai na yi maka alkawarin zan yi iyakar bakin kokari na don ganin na baka kariya na kuma tallafa maka da duk abin da nake da shi Allah shine ya haɗa ni da kai ta silar yarka ina jin ta tamkar kanwata Musin ya sanar da ni komai dangane da abin da ya faru da kai wanda ya silar bacewar ku insha Allah mutanen da suka yi muku wannan aika-aikar sai sun yi dana sanin kasantuwar su a doron duniyar nan kwantar masa da hankali cif ya ci gaba da yi har sai da ya ga ya fara samun nutsuwa ta kunne ya ce masa zai jira ya yanke shawara ai tun kafin ya karasa maganar ta ce ce masa ya amince zai ba su haɗin kai babu wata shawara da zai yi saboda shi ba shi da mafita gwara su tallafa masa ya nemo 'yarsa sun ji daɗin yadda ta ce ya amince musu ba tare da ɓata lokaci ba Chief ya ce masa su fara shiri za su tafi Abuja tare da shi saboda yana so ya sama masa muhallin da zai zauna a kusa da shi sannan ya ce zai sama masa gurbi a hukumar su ta ISOT bayan ya karbi training din su bayan tafiyar su Tajuddin Abuja rayuwar shi ta sauya Chief Owis ya gatanta shi a cikin gidansa ya ware masa bat daya inda zai zauna tare da Danejo bayan haka ya bashi kyautar mota cin su da suturar su gaba ɗaya shi ne yake ɗaukar nauyinsu kafin ta ce fara karɓar trenin ɗin ISOT, Sai da ya fara auren Danejo saboda yana son su ƙara kusanci da juna. Baya son ta yi kewar rashin wani nata. Big Guy shi ne mutum da ya shiga gidan Uzair a ranar da Alina ta je gidan har ya ɗauke mata Baby Junaid. Bayan haka su ne jami'an sirrin da suka kai ta gidansu har suka yi mata tambayoyi da suka shafi ɓacewarsu Angel. Sauke numfashi ya yi bayan ya gama ba su labarin cikin sanyin murya ya ce, kun ci yadda aka yi na tsira daga hannun mutanen da suka so raba ni da rayuwana hakika cif ya yi min halaccin da ba zan taɓa mantawa ba ya kyautata min ya faranta min a lokacin da gwiwata ta sace na fidda rai da rayuwar duniyar nan ba don Allah ya ƙaddarar haɗuwata da shi ba ta yanzu ban san a wani hali zan tsinci kaina ba Allah sarki wannan kenan shekar kokansu da cika ɗakin babu mai lallashin wani a cikinsu tsananin tausayin taci ne ya kama su jin irin kalubalen da ya fuskanta a hankali Unesa, ta daura tafukan hannayenta da ke kyarma kan fuskarta share masa hawayen shi cikin sanyin murya ta ce dadi kai hakuri ka daina zubar da hawayenka Ba na son ganin su kallon ta yayi da rinannin idanuwansa muryarsa na ɗan rawa ya ce mai angel ni nawa kalubalen da na fuskanta ba komai bane akan naku ku ne kuka ga rayuwa ko ya kamata a jajanta mawa a kuma tausaya ma rayuwarku gaba ɗaya hankulansu sajid na akan shi ta rudani usaini da ruɗani uniza ta ce dadi ka san abin da ya faru da ni bayan na gudu daga rigar su da nejo limshe sa ya waye na sintiri ya dan jinjina kansa kafin ya motsa labbansa na san abin da ya faru dangane da rayuwar kullan da kuka yi a gidan kurkukun kaddara da kuma irin bakar izayar da suke yi muku ranar da muka fara ji daga ni har cif duk irin juriyarmu sai da muka zubar da hawayenmu saboda abin ya ɗaga hankalinmu ya razanar da mu ba zan iya misalta muku halin da muka shiga a lokacin da muka ji labarin abin da ake aiwatarwa a gidan kurkukun kaddara ba kallon kallo snowfall suka soma jifar junansu da shi idanuwan kowannensu sun yi jawur da su saboda kukan da suka sha ba komai ne yasa su kallon juna ba face mamakin yadda aka yi dadin Angel ya san abin da ake aikatawa a gidan kurkukun kaddara. Unesa ce kadai ba ta yi mamaki ba saboda ta san dama sun sani watakil a bakin salsabil suka ji komai. Murya na rawa batul ta ce dadi dama kun sani me yasa ba ku kawo mana dauki ba kun san ko irin kuntatar rayuwar kullum da muka yi kullum da muka yi a gidan kurkukun kaddara ta faɗa hawaye masu ɗumi suna sintiri kan kuncinta muryarsa a raunace ya furta mu kanmu ba mu jima da sani ba da a ce tuntuni mun san da ku da har rayuwar mu za mu iya sadaukarwa don mu ceto rayuwarku ummin da ke kallon batul jikinta har tsima yake yi saboda tsabar kagara da sanjin tarihin rayuwarsu babban burinta ta ji menene ma'anar gidan kurkukun kaddara da ta ji suna ta ambato a su. jan numfashi batul ta yi kafin ta laura da cewa marayu tun kafin mu mallaki hankalinmu ba mu taɓa ganin hasken rana ba babu shige babu fice a ɗaki ɗaya muke a kulle kullum cikin uniform ɗaya abinci sau ɗaya a rana ba mu san daɗin rayuwar duniyar nan ba duk wani haƙƙinmu na rayuwa an tauye mana shi mu ba mu san daɗin iyaye ba sannan babu mai jin babu mai kunnan mu balle a kawo mana ɗauki an juye mana tunanin mu balle mu san cewa mu ma mutane ne masu yanci kamar kowa bata karasa maganar ta ba saboda kukan da ya toka da makoshinta tamkar za ta yi kakarin amai cikin karyayyar murya Unesa ta ce tsohuwa ta mira ta taba faɗa min cewa na jinin mu ne kaɗai zai iya sadaukar da mu har yau na gaza yarda da maganar nan ina kokwantan ta yaya za a yi iyayen da suka yi silar zuwanka duniya ko wani naka ya sadaukar da kai inda za a azabtar da rayuwarka dadi wane ne ya sadaukar da ni a matukar rude, ta jefa masa tambayar tana kallon shi cikin sanyin murya ya ce unesa ni kaina a rude nake ban san wa zan sarga ba Allah shi ne ya san wane ne mugun da ya miki wannan aika aikar muryar ummi a raunace ta ce don Allah ku fahimtar da ni tun ɗazu ina ta magana kun ki bani amsa ina so na ji me ya faru da ku sannan ina ne gidan kurkukun kaddara da kyar Onesa ta lallashe zuciyarta da take yi mata radadi kafin ta daura idanuwanta akan fuskar Ummi zan faɗa miki komai da kike sanin ji anti Ummi a hankali Ummi ke kallon fuskar unesa lokacin da ta fara ba ta labarin rayuwarsu wata iriyar zuba ce ta soma wanke fuskar Ummi jikinta ya hau yin karkarwa saboda razanar da ta yi ko a mafarki ba ta taɓa jin labari mai matukar firgitarwa irin wannan ba tuni hawaye sun so mai yar tsere kan kuncinta abin da ya fi tsaya mata rai cikin labarin da Unesa ta bada shine mutuwar Uneza yar gidan dadi ba ita ba hatta Taj jikin shi ya gama mutuwa saboda ba komai suka sani dangane da rayuwarsu rayuwarsu ba sai dai Unesa ta fara ba su labari cif da ke a tsaye bakin do yana sauraron su kasa jurewa yayi wani iri jiri jiri yake gani a cikin idanuwansa zuciyarsa har wani tafarfasa take yi tamkar za ta kone kanta tsabar bacin rai da fusata jijiyoyin wuyansa tuni sun fito ruɗu-ruɗu kan goshinsa juyawa ya da sauri ya bar kofar ɗakin a hansarce big guy ya bi bayansa gudun kada zuciyarsa ta ɗebe sa ya je yi kansa illa zuciyar ummi da ke hauhawa tana harbawa da wani irin mahaukacin bugu na tashin hankali ta ma rasa ina za ta jefa kanta ta ji daɗi ga baki ɗaya ta ji ta tsani rayuwar duniya hakika labarin su Unaisa ya karya mata zuciya ya ƙara mata karfin imani sai yanzu ta gane babban kuskure da ta kuskuren da ta yi na gaza ɗaukar kaddarar rayuwarta cikin shekar kuka mai haɗi da gunjin kuka ta furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan wani iriyar musiba ce ku faɗa min ta yaya aka yi har kuka iya jure wannan ukubar da kananan shekarunku ba tare da zuciyoyinku sun buga ba labbanta na kirma ta faɗa tana duban su kafin ta ci gaba da cewa zuciyata ta gaza yarda da abin da kunnuwana suke jiye mini hankalina ya tashi zuciyata ta karya wannan wani iriyar zalunci ne su wane ne waɗannan fasikan mutanen mugaye azzalumai marasa imani da tausayi waɗanda ba su ɗauki ran ɗan adam a bakin komai ba wai su wane ne su don ubansu wasu iriyar dabbobi ne su jahilai masu matattar zuciya anya kuwa suna da zuciya a kirjinsu anya kuwa mutane ne su kamar kowa ina kokonto a kansu gaba ɗaya ummi ta birkice musu sambatu kawai take ta yi kamar sabon kamu a hauka da alama abin ya razana kwakwalwarta rashin imanin da aka yi ma yaran ya ɗaga hankalinta fashewa ta kuma yi da kuka kafin ta ci gaba da faɗin sun manta cewa za mu mutu za su mutu su koma ga Allah wai su ba sa tunanin makomarsu ne duniya kaɗai suka sa a gaba ko sun manta cewa duk wani abu da suka mallaka a duniyar nan da su bashi daga su sai halin su za a binne su ɗaya bayan ɗaya take kallon su jamima da ke ta kuka a ranta ta ayyana yanzu gaba ɗayansu nan an lalata rayuwarsu har da 'yan kananan cikinsu wani irin yunkurin amai ne ya zo mata da gudun gaske ta miƙe ta fice daga ɗakin har batul ta yunkura za ta bi ta ta je saurin riƙe hannunta ku bar ta ta yi kuka ta hakan ne za ta samu saukin abin da take ji a ranta jiki a sanye batul ta zauna shi kansa ba zai iya misalta irin konar da zuciyarsa take yi masa ba cikin muryar lallashi ya ce da su idan na ce ku ya hakuri kamar na cuce ku ne sai dai ba yadda za ku yi hakurin nan dai shi ne ya kamata ku yi Allah baya barin hakkin wani akan wani waɗanda suka azabtar da rayuwarku insha Allah za su ga mummunar sakayyar da Allah zai musu tun a gidan duniya za su fara ɗanɗana kodarsu kafin su koma ga mahaliccinsu su fahimci makomarsu da kyar ya samu ya shawo kansu kafin ya bi su ɗaya bayan ɗaya ya yi hogin ɗinsu duk don ya kwantar musu da hankalinsu sai da ya tabbatar ya share musu hawayensu tukunna ya ce don Allah kada ku sanya damuwa a ranku ku kwantar da hankulanku insha Allah komai ya kusa zuwa ƙarshe yanzu ku koma ɗakunanku ku yi wanka ku kwanta ku huta na san ba za a rasa masu fama da ciwon kai a cikinku ba zan yi magana a kawo muku breakfast har bedroom ɗinku muryoyinsu a dasashe suka amsa masa da to kafin suka miƙe kamar waɗanda aka zare walaka haka suka nufi kofar ɗakin suka fice bayan fitowarsu ya rage daga unesa, sai batul sai kuma ta ce miƙewa batul ta yi jikinta tamkar na wanda ta yi zazzaɓi ganin ta nufi kofar ɗakin ne ya sa ta ci mata magana ina za ki je ne ɗakin anti ummi amsa amsa mata yi da oke bayan ta fice ya mai da dubansa ga uneza ya janyo ta tare da kwantar mata da kanta kan kirjinsa hannunsa akan kafadarta ina fata yanzu babu abin da ke miki ciwo muryar ta kasa kasa ta ce eh dadi da yar zolaya ya ce mata ya rashin ji ko da yake na ga kin daina yanzu ƙara shige masa ta yi tana yar dariya bubbuga bayanta ya yi da hannunsa kafin ya janye ta ya miƙe kan gwiwarsa ya fuskanci alƙibla ya kai goshinsa kasa ya yi sujjada barmashi ta sake tana kallon shi da sauri ita ma ta yi sujjadar kamar yadda ya yi tsawon mintuna kafin suka ɗago da kansu fuskar kowannen su ɗauke da annoran farin ciki dadi faɗa min me ka ce a cikin sujjadarka numfasawa yi kafin ya ce na yi ma Allah godiya ne da ya bayyanar min da ke da ranki da lafiyarki ni ma haka murmushi suka kuma sakewa ga baki ɗayansu Tadi ina so na tambaye ka, ta ya aka yi kuka haɗu da su salsabil? Ko ya faɗa muku yadda aka yi suma suka kuɓata daga kurkukun kaddara? Shiru ya yi kafin ya ce ki bari idan ya zo, sai ki ci daga bakin shi. Yanzu na fi so ki ƙara samun kwanciyar hankali. Amsa masa ta yi da to. Ki tashi mu shiga toilet, ki wanke fuskar ki Ki zo mu ci abinci. Ya faɗa tare da riko hannunta suka shiga toilet. Bayan sun wanke fuskokinsu suka fito a tare, a gefen gado suka zauna. ya bude musu abincin tire din da aka ajiye kan tebul cikin kulawa yake bata abinci a baki tana ce. tsabar daɗi kamar ta zuba ruwa a kasa ta sha wai yau ga ta ga dadinta tati ina an alina da bebinta murmushi ya sake kafin ya ce suna nan cikin ƙoshin lafiya kwanakin baya na bibi layin wayarta amma ba a daga ba sai wata rana da na ce da na ci sa'a aka ɗaga wayar kin san menene ya ɗaga kin san wane ne ya daga girgiza masa kai ta yi alamar a'a yana murmushi ya ce kaninki baby junaid waro idanu waje ta yi da tsantsar farin ciki ta ce dadi sunan shi junaid daga mata kai ya yi alamar e eh, baki ga yaron ba kyakkyawa da shi ga yau? sai ma in yana surutu cike da zumuɗi ta ce dadi ina son ganin shi tare da anti anila dan allah ka kai ni wurinsu na yi misin ɗinta zan kai ki insha allah amma ba yanzu ba ki dan kara hakuri Turba turbine masa fuska ta yi bakin ta cinkushe da abincin da ya tura mata yar dariya ya yi tunawa da kuruciyarta ban cikin tambaye ni da nejo ba sakin fuskar ta ta yi tana a raina dadi ba zan taɓa mantawa da halaccin ta gare ni ba ni dai ba abin da zan ce sai dai in yi wa Allah godiya saboda ya haɗa ni da mutanen kirki masu so na tsakani da Allah ta faɗa fuskar ta da ɗan murmushi yaushe za ka kai ni ta in ganta ko zuwa anjima idan kika ƙara jin sauki sai mu je ko daga masa kai ta yi alamar e shiru suka yi kafin ta kuma cewa dadi Mu mai adama fa da uncle abdullahi suna nan su ma daga mata kai yi alamar e alhamdulillah ya allah ta furta da matsanancin farin ciki a da rabon in sake ganin yan uwana ina grandina? da sauran mutanen buzaye jiki a sanye ya ajiye cokalin da ke a hannun shi nan take ta fahimci babu lafiya muryar ta dan rude ta ce dadi menene cikin sanyin murya ya ce unaisa sun riga mu gidan gaskiya mahaifina da mahaifiyata da kuma kakata kusan duk a lokaci ɗaya suka rasa ayyukansu ni ma sai daga baya na ji labari cikin sanyin murya ta ce ubangiji Allah ya ci kansu ya gafarta musu Allah ya jaddada rahama a gare su amsa mata ya yi da amin shiru suka yi na wani lokaci ba tare da ya ci gaba da bata abincin ba so take ta tambaye shi dangane da mahaifiyarta sai dai ta kasa saboda zuciyarta ta ki bata haɗin kai har yanzu ba ta daina jin ɗacin raɗaɗin abin da ta yi mata ba ta tsani mahaifiyarta fiye da komai na duniyar nan tana son ta haɗu da ita ba don komai ba sai don ta ji dalilin da yasa ta yi watsi da ita idan ba ta son ta me yasa ta haife ta Allah sarki wannan kenan mm. su Khadija fa suna zuwa gidan suna zuwa gidan chief za a haɗu gaba ɗaya wato dai akwai ta a gaba a can ko dai bangaren Hajjati a zaune take gaban dressing mirror fuskar ta dauke da murmushi ba komai take tunawa ba face fuskar Naufal ta kasa mantawa da shi yaron ya kwanta mata a ranta daren jiya da ta kwanta bacci har mafarkinsa ta yi da alama bata jima da fitowa daga wanka ba duba da tawul ɗin da ke ɗaure a chest ɗinta tun ɗazu ta kasa taɓuka komai gaba ɗaya ta shiga da tunanin naufal ta kosa farbin ya shigo don ta nuna mishi hoton naufal ta san zai yi mamakin ganin mai kama da ita wayar ta take wayar ta dake ajiye kan miro ɗin ta ɗauka ta buɗe hoton shi tana kallo har zumin ɗin fuskarsa take yi jin motsin shigowar mutum ya sa ta saurin juyowa don ganin wane ne Karbin ne ya shigo sanye da farar jallabiya fuskarsa babu annuri ko miskalar zaratan kamar wanda aka faɗa masa kun mutuwarsa. San bata lura da yanayinsa ba, cike da zumuɗi ta miƙe ta nufe shi, tana faɗin honi. Ina ka shiga tun jiya, ban sa ka nuna ba. Faɗawa ta yi kan ƙirjinsa, ta yi hogin nasa, kafin ta ɗago ta fa kafin ta ɗago da fara'ar ta ce, Ka yi shiru baka ce min komai ba. Wani kallo ya soma jifa mata mai kama da harara, da alama ta manta abin da ta yi masa jiya shi yasa ta zage tana shige masa jiki ganin bai da alamar yi mata magana yasa ta ce faɗa min baby ko dai hajiya sara ta ce ta ɓata maka rai ban zayi da ita bai ce uffan ba murmushi ta ɗan sake na san ita ce ta ɓata maka rai bari na nuna maka wani abu na san za ka yi farin ciki idan ka gan shi ta faɗa da sauri ta nufi miro goya hannayensa ya akan kirjinsa yana jiran ƙarasowarta baby ba ka gani jiya a wurin taro bayan tafiyarka naga wannan yaron mai kama da ɗanmu Naufal kyakkyawan gaske cikin annishuwa ta miƙa masa wayar don ya karɓa ya gani rai a matukar ɓace ya kai ma wayar bahagon naushi ta yi sama ta kuntsumo kan tiles ta ba da wani sauti mai ƙarfi idanunta a zazzare ta rigo tana kallon shi huci yake yi tamkar mayunwacin zaki ya farka kin manta abin da kika yi min jiya dafa kai ta da hannu ɗaya idanuwanta tuni sun ci ko tab da kwalla a ranta ranta a ɓaci ta ce farbin me yasa za ka jefar min da wayata laifi me ne maka saboda kawai na ki bin umarninka wai me ke damun ka ne farbin amin Pravin, a gaban mutane fa ka roƙo hannuna, ka ja ni zaka fitar da ni daga hall. Ta yaya ba zan ki bin ka ba? Ko so kake a fara zargin mu? Kafin ta karasa maganar, ya daka mata tsawar da ta firgita ta, nuna ta yayi da yatsar hannun shi ya min shiru ba na son jin komai daga gare ki ashe har ni ban isa in baki umarni ki ba ba? hankalinki ya kwanta kin kunyata ni a idan jama'a hawaye ne suka so sintari akan fuskarta muryar ta na rawa ta ce parvin Parvin, ka fahimce ni mana ka san ba zan taɓa kin bin umarnin ka ba hakanan ba tare da kwakwarar hujja ba ni na yakan ne saboda bana so wani ya tuhume mu yatsansa ya ɗaura kan labbansa shiru ta tana kallon shi can kuma ta fashe da kuka ta sa hannu ta tura yatsar nasa tana faɗin baka kyauta min ba tun jiya nake zumo din in nuna maka hoton sajid yaron da ke kama da ɗanmu amma shine ka fasa min waya taɓa labbansa ya kafin ya furta ki hakuri raina ne ya ɓaci ya faɗa tare da tsugunnawa ya ɗauki wayar yana faɗin zan siya miki wata ba na so ni dai ka gyara mintawa saboda ba na son na rasa hoton Sajid. Harara ya watsa mata tare da cewa me alakar ki da shi ne? Kawai daga ganin yaro yana kama da ke? Mutum nawa kika sani suna da masu kama da su a duniya? Kamar kanki farau? Ni wannan bai dame ni ba. Ina son shi saboda ina jin shi kamar ɗana da na rasa. Rai a baci ta faɗa kafin ta juya ta koma kan gado ta zauna. Tana ci gaba da matsar kwalla. Marmashin gefen fuska Pravin ya sake yana dubanta. komawa gefen ta ya zauna bayan ya ajiye wayar ya riko hannunta cikin nashi look bana so ki sanya damuwa a ranki idan har rashin naufal ne ke damunki na yi miki alkawarin nan ba da jimawa ba za ki haifi wani bebin sai ki sanya masa sunan naufal ɗin wani kallo ta jefa masa ba tare da ta ce masa ƙala ba lallashinta ya ci gaba da yi duk dan ya samu ya shawo kanta Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba Dancin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin kurkuku takon ƙarshe, kashe na arba'in Allah sarki Angel ashe da rabon wata ranar rashin jinki zai yi min amfani kasa ƙarasa maganar yayi da sauri cibiyar ya riƙo hannunsa a cikin nashi cikin sanyin murya ya ce kai